wai ba ni ne muke alƙawarin cewa lalle lalle dole za mu je shan ice cream din nan ba ni dai gaskiya wallahi sai na sha ice cream na ban sha ba akwai matsala na yadda zaki sha ai na yadda zaki sha tun da kike ga hannakin aboki na ya zo kuma ga yamma a cikin mota ai wai yake yi da da da washi kin san goro sai a hankali sai mun dan jira shi mana wannan irin sauri ne haka to shi kina mu jira shi bari ya zo sai mu je dan yi murmushi mana ke dariya haba dan Allah ni dai ba zan yi ba sai ka siya mu ni wannan ban san wace irin masifa ba ne da askin din nan ke duk abin da yake so shi kenan in dai ba shi aka samu ki ba hankalin ki baya kwanciya eh in dai kana son kwanciyar hankali na ni dai sai ka siya mu na yadda ina son kwanciyar hankalin ki ina son shi ina son natsuwa ki ina son ganke cikin farin ciki da walwala shi yasa ma ai na taso abokina ya zo kuma ga mu a cikin mota ai sai ki kwantar da hankali gwa da shi kenan an kana son kwanciyar hankali kai ma yan kasuwar tsoro na sani wannan wannan ya gaishe gwabba ce wannan to dan yi min waka mai daɗi ko kala masu daɗi ka mu shi a cikin kin san su suke dan kwantar min da hankali ban ce aka yi wajen mai sai da <laughs> mai sai da mangwaro mangoro kuma to ba danyen mangoro kike ce zaki sha ba nan a'a na sha kuma wannan na shi ya wuce ni kuma yanzu ga abin da nake so to yi mun kalamai masu daɗi na ce ni ba zan maka ba sai ka sai za mu je ai yanzu ko karfe takwas yanzu ai ta da kwa yanzu bari dai gayan nan ya zo mu tafi kin san yanzu kaduna nan an yi ruwa sai a hankali to yanzu mu tafi ina ne ina zura ko kuma bari sai gobe sai mun fita da yamma gobe kuma gashi mun riga mun fito kuma ka ce wani sai gobe ne to gaskiya ban yadda ba da yamma ta lalaba ku ake kun ji ko ya na iya haka kullum take ta ta ce min kaza ce min kaza to to yan saudiya sun ce ba kya masa larabci kwana biyu <laughs> gaskiya ba zan iya yin larabci ba in ban sha askin ba ki sha askin ba eh. <sighs> mu gani ni kudin jikina ma nawa ne dubu ɗaya ce fa za ta sai askirin naira dubu ɗaya ba lallai sai mai tsada ba ko mai arama ka sai mu inda askirin inda ne eh. in ba a samu ba sai a sai cif da kwai ko ni ba na ci to ki dan yin murmushi mana haba in kika bata ran nan baki idan muka je aka so na ganshi sai in yi maka in kika bata ran nan baki kyau in ga ya ji? in kika yi murmushi kin bi kyau to ka bari in aka siya sai in yi mana shi dan kamo ta nan kamo ta nan dan cakko ta nan cakko ta nan dan laso ta nan laso ta ki dan yi murmushi mana ai za ki fice da kana son ka ga kyau dina kawai ya zo mu tafi ka ƙara kiran shi espio Ga yi can waya yake da budurwa shi kai san. kuma waya ya ki gama har yanzu. Wai ba da ya zo ba tun da ya zo ai dole za mu je. Ka ƙara kiran shi. Ga ga yi can yana waya haba to kalle to kuka ke saboda me ya ki zuwa shi ma dabba dubba laka inti dubba sa inti sa wala la ma arif an tayyib khalli ma ta'raf أنا أنا أحبك ما ولا لا؟ وزي <laughs> تو gashi ya taho fara fara Allah shi lafiya to mu tafi mana ya bude go mana oh my god ya shiga to jama'a assalamu alaikum ina kowa gaisuwa da fatan alheri na musu na duniya gaba daya <clears throat> a yau na zo muku da babban tsaraba suna na dai abdullahi da sani da babulaye a hakika kwana biyu ana ta mun tambaya kan wasu magunguna su ni kuma lokacin babu su a ƙasa amma yanzu insha Allah suna available wannan da kuke gani wannan maganin zuma ruwan tula kenan wannan magani an haɗa shi ne da zuma da wasu saiwan itatuwa so kuma habal ne bai da side effect yana maganin sanyi yana maganin kaikayin gaba yana maganin irin faruwa yana fitowa mace haka yana irin zagan ana saduwa da mutum na jin zafi ko kuma mace zagani ta ya dauki gaba daya ba ta da wani ni'ima haka kawai an zo ana saduwa da ita sai dai kawai ta yi ba wai don jin daɗi ba to wannan maganin insha Allahu shi yana maganin su wato zuma goron tula kenan sannan kuma wannan maganin yana wannan kuma da kuke gani yana maganin ciwon baya ciwon gaba da gabobi da kuma irin kasalan nan zaka dinga jin yawan kasala irin ko da yaushe baka da kuzari a jikinka gabobin na ciwo kaikayin irin zaka ji kokon gwiwon ka nan daga ciki yana ma zafi da sauransu su wannan insha Allah yana magani wannan kuma da kuke ganin shi sunan shi emergency wato power a mutum bai da kuzari wajen mace haka yana saurin kawowa da wuri ko kuma bai da karfi haka in ka sha wannan insha Allah awa biyu ma sai kai shi ake ce mai emergency wannan kuma da kuke gani ingantaccen maganin nono ne wato na breast wanda zai sa nonon mace ya kara girma ya tsaya tsayin ya tsaya ko ya kwanta insha Allah zai taso su ya danganta da irin in tana shayarwa ne ko kuma irin yaran ɗaya ko biyu insha Allah in dai baki wuce yara uku ko hudu ba so